Hukumar da ke aiki a jihohi sha ɗaya da ke fama da barazanar hamada a arewacin Najeriya na yayata kamfen ɗin samun akalla kowa ya dasa bishiya ɗaya har ta samar da kariya da inuwa. Shugaban hukumar Sale Abubakar ya ce an samo irin kuma duk wanda ya same shi zai rika samun maƙudan kuɗi. dibino zai tsoro shekara uku zuwa hudu ya soma yin ya'ya kuma zai ya'yan nan sau biyu a cikin shekara kiyastawa da muka yanzu seedling da za mu raba na irin dabino da za mu raba miliyan biyar din wannan planting season da za mu shiga a lissafin mu shine a shekara za a iya samun biliyan ɗari biyu da sittin na naira aka yi girbi kenan za a ce koya ne aka tsinki aka tsinki wannan dibinon yanzu wanda ya samu kamar ishirin misali muna kyautata zaton akan cewa a kowane wata Kilomita zai iya samun miliyan ɗaya daga gindi 20 na wannan dabino da za mu raba a shekara zai iya samun dabino na miliyan ɗaya da zai sayar a kowane wata game da tsarin nan na dasa bishiyoyi don samun biya daga kasashen ƙetare wato carbon credit sale abubakar ya buƙaci jama'a su kafa ƙungiyoyi don yin aiki da hukumar wajen samun kasafin maganan carbon credit da kai a haɗa ƙungiyoyi in yaso za a haɗa ƙarfi da ƙarfe ne kowa ya huto mu haɗu mai wannan abun tare shi ne zai amfane mu a nan gaba mu samu kwanciyar hankali a cikin yanayin a cikin wannan shiri da muke da shi kowa ya kokari kuma a gidansa ya yi wani dan lambu inda zai rika yin kayan miyan gidansa ba tare da masu ya je kasuwa abin nan ba wato yadda ake cikin tsananin kuncin tattalin arzikin nan yawa kowa ya samu dan wani dan waje a gidansa eh. in yana neman shawara daga wajen muna da ma'aikatan da za su je su yi maka a gidanka ma ka nuna musu filin sai su je sai su haɗa maka a yi maka lambunka kayan miyanka duk kana nan kana da shi a cikin gida ba tare da ga tafi kasuwa ba. Gwamnatocin jihohi da kungiyoyi kan kaddamar da dashen bishiyoyi amma ba lalle ne su samu kulawa ba bayan kammala buki. Lamarin dausayi a yankin arewa ya hada da kogunan da hamadar ke kafar da su musamman a lokacin rani. Sunana Musa Bala ya kasai ni ne National Coordinator na Arewa Green Movement. Akwai wani abu da ake kira River Bank. Shi haɗe da jama'ar ya taho ne daga yanki wanda ya haɗe da tafkin Chadi. To ran da hanyar ruwa ɗaya ta toshe to samar da ita ma za ta dakata to shine dalilin da ya janyo wannan tsolancewa na tafkin chadi sai an yashi wannan haɗejiyar jama'ar in ana son kowane bangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa eh. kuma watakila zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa babu ko shakka a ciki daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki su kai tafkuna su kai ko domin wuri ya zama da ni'ima tsirrai sun fito wuri ya inganta ko ina kore shar. Sare bishiyoyi don samun itacen girki bai dakata ba duk da samun zaɓin hanyoyin iskar gas da wa imma ba rahusar amfani da su a karkara ko wasu na ɗari-ɗarin amfani da zaɓin don gudun tashin gobara. Nasiru Adamu Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.